This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na daren yau Talata 23 ga watan Yulin 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku takaitaccen tarihin mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris kuma wace shugaba Joe Biden yake so ta mai gurbinsa a takarar zaben shugaban kasar da ya janye takarar neman ta zarce a wa'adi na biyu. 'yan kwanaki da suka gabata. Sannan muna tafi da shirin Allah ɗaya gari bambam wanda Ramatu Garba ta shirya kuma za ta gabatar. Yau shirin zai leƙa masarautar Hausa na Turai da irin tasirinta. Za kuma mu buɗe muku layin waya ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar a yau ita ce, yaya kuke ganin Kamala Harris a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasar Amurka? lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili takwas biyar sifili amma dai za mu fara da shan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Daraktar hukumar tsaron farin kaya a Amurka ta sauka daga mukaminta bayan yunkurin halaka tsohon shugaban kasa Donald Trump da aka yi lamarin da ya janyo kakkausar suka ga hukumar wacce aka ɗora alakin kare lafiyar tsoffin shugabanni. tun daga watan agusta shekarar 2022 kimberly chidil take rike da mukamin darakta a hukumar a kuma yau ne ta aike da sakon imel ga ma'aikatan hukumar inda ta sanar da su cewa ta yi murabus ajiye aikin da darakta ta yi na zuwa ne kwana guda bayan da ta bayyana a gaban 'yan majalisar dokokin kasar waɗanda suka yi ta jefa mata tambayoyi kan abin da suka kira gazawa da hukumar ta nuna wajen kare lafiyar trump the secret service's solemn mission is to protect our nation's leaders Ta ce aikin hukumar shi ne ta kare shugabanninmu amma a ranar 13 ga watan Yuli mun nuna gazawa. A matsayina na daraktar wannan hukuma na ɗauki alakin duk wata gazawa da hukumar ta yi. Tsohon shugaban na Amurka dai ya ce ya ji rauni a kunnensa na dama a lokacin harin amma wani da ya halarci gangamin yakin neman zaben na Trump ya rasa ransa. mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta samu ƙuri'un da za su ba ta damar zama 'yar takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi a watan nuwamba yayin da jam'iyyar democrat ke sharar fagen hanyoyi na ƙarshe da za a bi wajen fidda gwani gabanin babban zaben jam'iyyar da za a yi a watan gobe wata ƙididdiga da kamfanin dalancin labarai na apa ce ya yi a daren litinin ta nuna harris ta samu ƙuri'u sama da biyu adadin da ya haura 1,976 da ake bukata kafin a tsaida dan takara. Top Democrats have rallied to her in an attempt to put weeks of intra-party drama over President Biden. Wakilin AP ya ce manyan 'yan Democrats sun mara mata baya a wani mataki na ganin an wuce takaddamin makomar siyasar shugaba Biden da jam'iyyar ta kwashe makonni tana fama da ita. Kamfanin na AP ya ce ya samu adadin ne daga sanarwar da rassan jam'iyyar suka fitar a matakin jihohi da kuma hirarraki da yi da mutane. da tun gabanin shugaba joe biden ya sanar da janye takararsa shugabannin jam'iyyar sun shirya kada kuri'a a kafin babban taron nasu wanda za a yi tsakanin 19 zuwa 22 ga watan agusta jami'an rasha sun faɗa a yau talata cewa wani jirgi mara matuki da ukraine ta harba cikin ƙasar ya faɗa kan wata tashar jiragen ruwa da ke kudancin rasha lamarin da ya halaka mutum guda wani hari a cewar hukumomin rasha ya shafi yankin kafkas inda ya raunata wasu ma'aikata kamar da gwamnan krasnodar ya wallafa a shafin telegram sai dai ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta lalata jirage mara matuka 25 mallakin ukraine ciki har da 21 da ukraine din ta harba ta kan bahar al-aswad da kuma yankin kreme da rasha ta kwace dakarun ukraine sun ce matakan da suka dauka na dakile hare-haren sama sun kakkabo jiragen rasha mara matuka guda takwas labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla mutum 157 ne suka rasa rayukansu a habasha a wani yankin karakara bayan da aka samu zabtarewar ƙasa sanadiyar ruwan sama da aka tafka a yankin hukumomin yankin sun ce mafi akasarin waɗanda suka rasa rayukansu suna ƙoƙari ne su ceto waɗanda ibtila'in ya ritsa da su a yankin kencho shacha gozdi da ke gundumar kudancin ƙasar ta habasha yadda masu ayyukan ceto da jama'ar gari suke ta kokarin ceto mutane da ƙasa ta rufe kenan bayan zaftarewar hukumomi sun ce a ranar litinin adadin waɗanda suka mutu ya haura daga hamsin da biyar zuwa ɗari da da hamsin bakwai yayin da ake ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a yau talata zaftarewar ƙasa matsala ce da ke yawan faruwa a habasha a lokacin damuna wacce ta faɗi tun a watan yuni ake kuma sa ran za ta kai har zuwa tsakiyar watan satumba. a yau talata an baza 'yan sanda a titunan kampala babban birnin uganda a wani mataki na hana wata zanga-zanga da aka shirya za a yi an shirya zanga-zangar ce da nufin nuna fushi kan yadda matsalar cin hanci da rashawa ta yi wa kasar katutu shugaba yoweri museveni da ke mulkar kasar kusan tsawon shekaru arba'in ya yi gargadi a ƙarshen makon da ya gabata cewa masu shirin yin zanga-zangar suna wasa ne da wuta 'yan sanda sun ce sun kama wasu 'yan majalisar dokoki na bangaren 'yan adawa su uku bayan da shugabansu baby wine ya ce jami'an tsaro sun kai samami hedkwatar jam'iyyarsu ta nup a dai shafukan sada zumunta aka yi ya kowar jama'a su fito wannan zanga-zanga wacce ta samu kwarin gwiwa daga wacce ake yi a kenya da ke makwabtaka da ƙasar ta uganda. da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to za mu buɗe taskar rahotanninmu daga nan Amurka. Bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya jinya takararsa a ta neman wa'adi na biyu, akwai yiwuwar kamal Harris mace ta farko da ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa ta zama 'yar takarar mukamin shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. Ga Mahmud Lalo da fassarar rahoton Caroline Presuti wacce ta duba tarihin Kamala da kuma irin kamun ludayin ta cikin shekaru wato kusan hudu da ta kwashe ta a matsayin mataimakiyar Biden. Wannan wani lokaci ne da Kamala Harris ta kafa tarihi a shekarar 2021. Wacce tsohuwar sanata ce da ta zama mace ta farko da ta rike mukamin mataimakin shugaban ƙasa. It my honor to be here. Wannan babban abin alfahari ne a gare ni. Kasancewa ta wacce za ta dora akan abin da magabata suka yi. Kazalika Harris ta kasance mace bakar fata ta farko ba Amurkiya 'yar asalin India wacce ta rike wannan mukami na biyu mafi girma a kasar. Ta kafa tarihi a fannoni da dama wanda hakan ya buɗe wa mata hanyoyi masu yawa. Mahaifiyar Harris 'yar asalin India ce yayin da mahaifinta ɗan asalin ƙasar Jamaika ne. an haife ta ne a birnin auckland da ke jihar california inda aka zana hotonta a makarantar da ta halatta a lokacin da take karama harris ta kammala karatunta ne a jami'ar howard ta kuma kasance mace ta farko da ta rike mukamin babbar lauya a gundumar san francisco a shekarar 2004 sannan a shekarar 2011 ta kasance mace bakar fata ta farko wacce ta rike mukamin babban lauyar jihar california a shekarun da ta kwashe a matsayin mataimakiyar shugaban kasa harris ta kasance ɗaya daga cikin mutane na gaba-gaba da ke sukar sauya dokar zubar da ciki ta roe v wade da kotun kolin amurka ta yi dokan nan ta shekarar 1973 wacce a baya ta halatta zubar da juna biyu a wa'adin sa tsohon shugaban amurka donald trump ya naɗa alkalai uku a babbar kotun ƙasar He proudly, he uses the word proudly, takes credit for overturning Roe. Trump yana tunƙaho da soke dokar da ta bada dama zubar da ciki ta Roe vs. Wade. Saboda haka, babu haufi idan har ya samu dama zai rattaba hannu kan dokar ƙasa da za ta haramta zubar da ciki a kowace jiha. Mataimakin shugaban kasar har ila yau ta jinjina wa tsarin kiwon lafiya mai rahusa da kuma rage farashin allurar cutar ciwon siga da gwamnatin Biden ta samar. Wanda ya san akwai mai cutar siga a gidansu ya ɗaga hannu. tun da farko an zaɓi harris a matsayin wacce za ta jagoranci ayyukan da gwamnatin su ke yi akan iyaka sai dai yakin neman zaben biden ya kare a kara kansa yayin da batun kwararra baki ya kasance babban batu a zaben 2024 yanzu ma'aurata da abokan zaman su da suka kasance amurkawa da suka kwashe shekaru goma ko sama da haka a cikin ƙasa za su iya zama har sai sun samu katin zama a ƙasa na dindindin. Harris dai ta ƙara fitowa idan jama'a ne a tarukan yakin neman zaɓe tun bayan da shugaba Biden ya yi ƙasa a gwiwa a muhawarar da suka tafka da tsohon shugaba Donald Trump. Yayin da shugaba Biden ya janye takararsa a ranar Lahadi, idan har jam'iyyar Democrat ta zaɓi Harris, za ta sake kafa tarihin zama mace bakar fata ba Amurka a asalin Indiya ta farko, wacce za ta yi takarar ofishin shugaban ƙasa a Amurka. Allah ya muku albarka. Allah ya yi wa Amurka albarka. Mahmud Lalo kenan da fassarar rahoton Caroline Persuti. Kamar yadda aka ji, ku ma za mu ji ra'ayoyinku nan gaba. Yanzu dai kada a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A duk sa'ad da ake so kuma ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma shirye-shiryenmu da suka gabata ga shirinmu na gaba. Wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja madalla Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gare bamban. A wannan makon shirin ya sake yada zango a Faransa don kawo muku hira ta bayan fage da muryar Amurka ta yi da wasu Hausawa da aka yi wa naɗin sarautar gargajiya a makonnin da suka gabata a babbar fadar sarkin hausawan turai da ke birnin paris waɗannan wakilan na da burin ganin sun inganta rayuwar hausawa akwai mu da suka shigo wannan kasa waɗanda ba su san dokoki ko tsare-tsaren ita wannan kasa ta italy ba to sukan samu matsala ita ƙasar har ta ce su fita ma su ban mata kasarta mu daina kyamar al'adunmu na gargajiya shi ba ture ba abin burgewa bane dan ka kwaikwaye shi ka zo da al'adar ka shine zai ga ya san wani abu da bai sani ba sai ki ga abin ya burge shi amma mu fatanmu muna son mu inganta masarautu duk inda ake ya zamana an ba mata daman maki da su ma za a dama da su a gaba kaɗan za a ji tasirin waɗannan sabbin naɗe-naɗen da yadda suka shirya yaɗa al'adun hausa a duk faɗin turai musamman batun nuna duniya al'adu kamar hawa da za a ke gudanarwa a duk lokacin bukukuwan da ake yin sa a ƙasar Hausa. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. da wani gari bai canja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba sunana aminu adam ni dan najeriya ne na fito daga jihar kano karamar hukumar dala amma yanzu ina da zama a nan kasar italy sannan sarautar da aka mani an min sarautar dan galadiman hausawan turai hakimin italy ma'ana wanda zai wakilci hausawa mazauna italy sunana hawa yusuf fantuwa sannan kuma ni ce kakakin masarautar hausawan turai din gaba daya sunana hassan baita ubawaru kuma ni mazaunin najeriya ne jihar kano sai dai ina shiga turai wanda a nan ne na haɗa mai martaba sarki ya nuna sha'awar ya bani wannan sarauta ta ma'ajin hausawan turai to waɗanda sarkin hausawan turai mai martaba alhaji suraja jan kaɗa labo ya karrama da sarautar gargajiya kenan a fadarsa da ke birnin paris akwai dai hausawa da dama da ke rayuwarsa a turai ba tare da masaniya a game da masarautar hausawan da ke paris ba sai dai masarautar ta ci gaba da ƙoƙari don ganin ta gano su ta kuma janyo su jiki tare da miƙa taimakonta a duk lokacin da buƙatar yin hakan ta taso duk da cewa tsarinta ya sha bamban da nama na ƙasar hausa wannan ya sa na soma da tambayar dan galadiman hausawan turan a game da sarautar tasa da kuma yadda ya shirya amfani da ita wajen kawo sauyi da aka jima ana son gani. Akwai hausawanmu da suka shigo wannan ƙasa wa'inda ba su san dokoki ko tsare-tsaren ita wannan ƙasa ta Italy ba. To sukan samu matsala ita ƙasar har ta ce su fita masu ban mata ƙasarta. To lokacin nan kin ga wasu ba su san ina za su je ba to amma an muka yi kokari muka haɗu da su ko kuma suka yi kokari suka samu kwantace namu suka kira mu kamar suka gaya mana to mukan yi kokari mu nema musu wata hanya da za ta zo musu cikin sauƙi ko kuma mu ce musu muna da mutanenmu da za mu iya tura su irin su germany irin su ita ƙasar faransa mukan kirawo mai martaba mu gaya masa ga wani dan uwanmu ko akwai damar da za a taimake shi to kin ga za a iya cewa ya tafi can a nema masa wani daman domin ya ci gaba da rayuwansa haka yake to a yayin da harshen hausa ke ci gaba da bunƙasa a sassan duniya ma'ajin hausawan turan na ganin da wannan naɗin faduwa ce ta zo daidai da zama don kuwa sun jima suna neman damar da za su kwadaita duniya al'adun hausawa tare da sauya tunanin wasu hausawan da a maimakon su yi alfahari da al'adunsu ke kunya da ma ɓoye al'adunsu a turan. Akwai shiri da masarauta take gaba ɗaya ta baje kolin al'adun hausawa a ƙasashen turai gaba ɗaya muna da hakimai kusan guda 35 a europe gaba daya saboda haka akwai shiri da zami a faransa wanda zami baje kolin al'adunmu na hausa wanda zai zaburar da hausawa mazauna turai cewa su daina ɓoye kansu su daina ɓoye al'adarsu tun daga gurin saka kaya da gurin ma'amala da riko da gaskiya da riko da amana ma'ana al'adunmu na hausa masu kyau tun daga mu da kuma kayanmu da kuma abubuwanmu na al'ada irin na lokacin hawan sallah da wasu abubuwa to muna so mu fito da su bayyana su a kasashen turai sannan muna so duk lokacin da yake da alaka da wani abu da ake yin sa a gida ma'ana a kasashen hausawa kamar hawan sallah da ire iren su to muna so a wannan lokacin mu ringa aiwatar da irin wa'annan abubuwa a kasashen turai don haka daga cikin ayyukan da muke a yanzu shine muna nuna al'adunmu tun daga kan suturanmu kayan sakawanmu da rawani da takalmi da shauransu muna so mu yada wannan al'ada a kasashen turai gaba daya kin ga wannan fitar da muka yi ma mun je belgium mun je new zealand mun je germany da rai shauran kasashe duk na turai da kuma kayanmu na hausawa da babbar riga duk da su muka shiga wanda hakan ya jawo turawa sun zo sun ɗau hotuna da mu suna ta taya mu murna abu ne wanda na alfahari saboda muna so mu daɗa wayarwa da mutanen mu kai mu daina kyamar al'adunmu na gargajiya shi bature ba abin burgewa bane don ka kwaikwaye shi ka zo da al'adar ka shine zai ga ya san wani abu da bai sani ba sai kiga abin ya burge shi to mata kamar yadda aka ji a farkon shirin su ma ba abin sa baya ba ta la'akari da yadda zamantakewar turai ta sha bamban da ta kasar hausa hajiya hauwa kakakin masarautar hausawan turan ta ce duk da cewa suna koyi da al'adun masarautun hausa wato na gida amma akwai irin tasu gudunmawar da za su bayar don ganin al'adunsu sun ci gaba da yin tasiri martaba sarkin hausawan turai ya ba mata da yawa sarauta a cikin turai waɗanda suka bambanta da sarautun da mata suke samu a ƙasar hausa kuma kin ga babu yadda za a yi su ƙasar hausa da ke ƙasashenmu inda muka fito su koyi da mu mu ne muke koyi da su amma mu fatanmu muna son mu inganta masarautu duk inda ake ya zamana an ba mata damammaki da su ma za a dama da su inda mata za su kawo shawarwari mata za su kawo gyara saboda a ƙasar turai mafi akasarin lokuta da yawa za ki iske mace ita ce take rike da gida sannan dokokin ƙasa ƙasashen turan sun ba mace ƙarfi sosai to shi yasa muka samu muka samu shiga cikin wannan masarautu saboda mu ma mu ba da tamu gudunmuwa to kuma game da taimakon da za a samu ba wani abu wanda ya fi muhimmanci kamar ci gaba saboda duk inda ka samu mace za ka same ta tana da cikakken tunanin da za ta kawo ci gaba. To kamar yadda watakila aka sani, hausa da dama kamar sauran 'yanci rani da rikici ko talauci ya tilasta barin kasashensu na asali suna cin karo da manyan matsaloli musamman waɗanda ke ƙasar italiya ƙasar da ta kasance tamkar tungar 'yan gudun hijira. ɗan galadiman hausan turai ya yi bayanin yadda zai tunkari wannan matsalar. Muna roƙo ita gwamnatin Najeriya da ta shigo cikin wannan masarautar domin a samu damar da za a taimaka wa al'umma musamman matasanmu da suke a najeriya saboda yanayi da ake ciki akwai ayyuka akwai damammaku a nan da yawa amma in gwamnati ta shigo cikin wannan lamarin to insha Allah za a samu damar da za a taimaki matasa duk da yanzu ma wannan masarauta tana yin iya ta kokarin amma yana da kyau a ce gwamnati ta shigo ciki domin a samu damar da za a taimaka wa mutane fiye da yace ake yi yanzu. Madalla ma sauraron mu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na Allah ɗaya gare bamban. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya. To a gaida Ramatu Garba. Masu sauraro yanzu lokaci yayi da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan tambayar mu ta yau. Yaya kuke ganin Kamala Harris a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasar Amurka? Lambar dai kamar a kullum ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To da alamu mun samu wani yayi nasarar zama na farko a kan ashirin namu na yau wane ne ke kan layi? tare da Alhaji Sule mai disko bakin kasuwar Gambaki Azare karbar hukumar Katakun jihar Bauchi. To barka da wannan lokaci ka ji mawudu'in mu. Eh, na ji lalle batun harar mataimakiyar Biden. Muna fatan ke nasara. Hmm. Domin mu Afirka mun fi da kan harin za ta mana adalci a tafiyar da mulkin Amurka. Hmm. Don haka muna yi addu'a a Harris ta yi nasara a kan trump to mun gode sosai malam sule daga jihar bauchin yakubu za mu nufi sokoto wake kan layi oh. daga sokoto Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba na Sokoto a Najeriya. To Malam eh, Bello. Gaskiya wannan boy Allah muna ganin za ta kafa tarihi a ƙasa Amerika mm. wannan Kamala Harris. Dai idan muka yi wa ta tantanta kuma gogaggata kuma ƙwararra ce kuma ta samu goyon bayan jama'a. kuma za ta kawo canji kwarai da gaske wanda ba ma a zato a ƙasar Amerika muna yi mata fatar alheri kuma muna fatar Allah sa a yi zaɓe lafiya kuma a ƙare lafiya a ƙasar Amerika. To mun gode sosai Malam Bello daga Sokoto kuma zamu nufi jamhuriyar Nijar wa muka samu daga Nijar. alaikum kuna tare da mai sauraron ku Abdu Kasko nan nake unguwar wadata tawa jamhuriyar Nijar. Kuma ina da zan bada akan wannan Kamal Hadi sai mu ce gaskiya muna mata barka saboda kuma wannan yana nubi da iya mata sukan taka rawar muhimmiyar rawa fannin kenan dole sai an tashi tsaye an kula da ilimi kuma muna musu barka Allah shi sa ita ce ma zaɓi mahi alheri a ƙasa Amurka wanda shi ne zai kawo duka ƙarshen ire-iren matsalolin da ake samu cikin ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Muna musu barka Allah shi sa ai wannan zaɓen na ƙasa Amurka lahiya a ƙare lahiya kuma Allah ya ba mai rabo sa'a kuna tare da mai sauraron ku Afirka nan nake unguwar wadata tawale birnin Adar jamhuriyar Nijar. Mun gode sosai Malam Audu Kasko farko har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijarwa muka samu a kan layi. Sawa, ina magana ne akan kwadar shugabannin mu na ƙasar Afirka. To, ka ji maudu'in mu na yau. Shugabannin na ƙasashen Afirka kan su gama ga jahilan tarihi akan al'amarin da yake faruwa na mulki. Kana jin mu? Jamhuriyar Nijar? To, da alamu dai layin shi yana tangarɗa. har yanzu dai layin namu a buɗe yake ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kuma lambar da za ku kira ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili tambayar tamu a yau ita ce yaya kuke ganin kamala harris a matsayin 'yar takarar shugaban kasar amurka kuma da alamu mun samu wani akan layi daga jihar kaduna wake kan layi daga wa alaikum salam Muna magana da kawun lawazon daga kafi karamar hukumar kogo jihar Kaduna Najeriya. To menene ra'ayinka game da maudu'in namu na yau? Gaskiya za a yi na kan wannan maudu'in da kuka kawo a kan shi da gaskiya wannan kamar a ne gaskiya ta cancanta akan wannan takara da za ta yi. Me yasa kake gani ta cancanta? saboda idan Allah sa ka kun ga ta ci shugaban kasar nan kun ga za ta kafa tari kuma za ta kara ƙarfafa ma mata fitowa su nemi takarar shugaban kasa. to mun gode sosai da wannan ra'ayi naka daga jihar kano bari mu nufi jihar lagos wake kan layi daga iko na damar muhammad ne daga iko yake kira to kaji maudu'in namu na yau menene ra'ayinka matsayin akan maudu'in namu na kamala harris a matsayin takarar sakarar shugaban kasar amurka a yana goyon baya ɗari bisa ɗari abin murna ne a da wannan shugaban zai janye ya bar mata da har ya yi daidai me yasa ya za a yi abin da ya za mutum ya yi kwambi a duniya dama ya bar wa mai jini a jika ya jira gabar abin ko to mun gode sosai malam adamu daga jihar lagos daga lagos kuma za mu nufi jihar zamfara wa muka samu daga zamfara alaikum wa Wa alaikum rahmatullah. Kuna magana da Ahmad ya oba ka yaro Ɗan ga wakon jihar Zamfara. To Malam Ahmad ka ji maudu'in namu na yau. ya oba aikin yaro jihar Zamfara. To masha Allah menene ra'ayinka a game da takarar eh, Kamala Harris a matsayin 'yar takarar shugaban kasar Amurka? Allah ganin gaskiya za mu yi cewa za ta yi abu a zo a gani ba ga yadda muke ganin yadda wasu ke mulki musamman a za mu ga cewa irin yadda shugaba za mu ga irin yadda shugabannin amerika suka yi idan mutum ya yi mulki za a dawo kuma da baya a kai shugaban kuma muna fatan da yadda ya halitti musamman da yadda muka ga cewa mata suna kokari wajen su ga an zaɓe su a makamai daban-daban. Ƙarshe ku tashi na hanyar alama ya ba ka haifin yaro ɗan ga kwanan mu da jihar Zamfara ina godiya. To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka Malam Ya'u. Har yanzu dai layin namu a buɗe yake ku kira ku bayyana ra'ayinku. Wa muka samu akan layi? Eh, Alhaji Hayya Muhammad mai ba mai kujeru karamar hukumar rafi a jihar Niger. To menene ra'ayinka? To a kan wannan takara na demokarasiya muna so nasara domin tarama ma wani kirin wanda shi wani trump ya kada muna goyon bayan ta ɗari domin kasa ne mai yanki a nuna cewa ba wai maza kaɗai suka yanki suka tashi su mulki a amurka amma da mata kuma ta fata cikin indiya saboda haka muna goyon ta ɗari bisa ɗari. mun gode sosai da wannan ra'ayi naka to masu sauraro iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a yau sai kuma zuwa gobe idan Allah ya kai mu mu sake ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku godiya ga dukkanin waɗanda suka samu damar kira da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar ɗaukan wayoyinsu ba. Raro kafin mu yi sallama da ku ga Mahmud da labarai a takaice. To daraktar hukumar tsaron farin kaya a nan Amurka ta sauka daga mukamanta bayan yunkurin halaka tsohon shugaban kasa Donald Trump da aka yi lamarin da ya janyo kakkausar suka ga hukumar wacce aka ɗora alhakin kare lafiyar tsoffin shugabanni. Tun daga watan Agustan shekarar 2002 Kimberly Chidil take rike da mukamin darakta a hukumar. A kuma ne ta aiki da sakon imel ga ma'aikatan hukumar inda ta sanar da su cewa ta yi murabus. mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta samu kuri'un da za su ba ta damar zama 'yar takarar shugaban kasa a zaben da za a yi watan nuwamba yayin da jam'iyyar democrat ke share fagen hanyoyi na karshe da za a bi wajen fidda gwani gabanin babban zaben jam'iyyar da za a yi a watan gobe wata ƙididdiga da kamfanin dillancin labarai na apa a daren litinin ta nuna harris ta samu kuri'u sama da 2,200 to masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu kammala shirye-shiryenmu na yinin yau sai kuma zuwa gobe da safe idan mai duka ya amince ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Muna amfani da wannan dama don taya abokin aikinmu a gane Hamza Adams murnar karuwar da ya samu na ya mace Allah ya raya ya kuma ɗayyaba. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Ladders Gresham da ta ba da umarni da ma mu na yanzu Mr. Chang daga nan birnin Washington DC ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya ma'asala.